mai albarka a wannan safiya mai albarka a wannan gida mai albarka gidan alhaji mustapha abubakar imam koyi a wannan gari na biyu a jihar borno a cikin najeriya mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu lafiya ya bamu nisan kwana don haɗuwa a wannan munasaba ta aure da aka yi na ‘yarmu Fatima Aliyu a cikin wannan gida da aka mun haɗu ne ba don komai ba sai don mutiya su murna mai musu addu'a mai musu nasiha tare da angonta mai suna aliyu hamza da farko muna musu addu'a Allah sa albarka wannan aure Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya kare su daga dukkan fitina Allah kuma ya ba su zuri'a ta gari Allah ya sa ‘yar'uwa Fatima ta zama mai ladabi da biyayya mai bin aure kuma ta yi aiki da tarbiyyar da ta samu a gidan babanta Allah sa ta nuna hali irin na yara marayu wanda suka samu kulawa shi kuma dan uwa ango Hamza Aliyu Allah ya bashi ikon yi wa matarsa adalci Allah ya sa ya kyautata mata kuma Allah ya sa ya zama mai tausayi mai jin kai Allah ya sa kada ya zama mai kakkausan hali mai wahalar sha'ani muna fata baɗewar haka insha Allah mun ga an kawo mana jariri nan gidan yana ta tsalle-tsalle insha Allah an samu ɗan sunna kenan kuma Allah ya sa ya koyi da mai gidan kuma ya ninninka shi wajen aikin alkhairi da son mutane da taimakon addini ko iyaye na mata da kuka zo kuma ana amfani da wannan dama don karin shiga wa'azi ba muku addu'a ba duk wacce take da wata bukatar ta anan ta zo Allah ubangiji ya biya mata bukatar ta duk wacce take da bacin rai da damuwa ko a gidan miji ko tare da kishiya ko abokiyar zama ko surukai Allah ubangiji ya yaye mata kuma ya biya wa kowa bukatarsa yan hizba ku nake jira fa hizba kuma zama zama za ku yi aikin soja ku naɗa mana wannan abu ku ɗauki hankalin a kawo taburma sai a shimfiɗa kar wata ta matso gaba kawai in baki sun shigo wanda suke zaune a rana na bayan nan to sai a sa su zo su zauna اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu Allah kuma ya yafe mana kurakuran mu to insha Allah ta'ala abin da zan yi magana a kai a wannan dan gajeren lokaci bayan uwa malamai sun gabatar da nasiha sun ainihin wato isar da sakukuka masu muhimmancin gaske Allah ya saka musu alkhairi dan uwa Sheikh Muhammad Suleiman Al-Sudani da dan uwa Sheikh Abdullah Mahmud Madobi fatan mu Allah madauki sarki ya ba ku lada akan abin da kuka yi kuma ya sa a yi aiki da abin da kuka faɗa ya isa haka ba sai an yi magana ba ya isa ku shiru kawai an kawo tabarma sai su zauna a sunan topic din da zan yi magana a kai shine rayuwar aure mai daɗi sunansa me rayuwar aure mai daɗi ma'ana wace irin rayuwa ce ta aure mai daɗi menene component menene abubuwan da ake samun su idan an same su a aure ana jin daɗin auren kuma menene mace kamata ta kula a gidanta don ta samu rayuwa ingantacciya mai daɗi kusan abinda za a ce shine ina jin burin kowace ɗaya a cikinku ne ta samu ingantacciyar rayuwa ba rayuwar da za ta cika da baƙin ciki da tashin hankali da ɓacin rai da hawan jini da ciwon zuciya ba na san ba wacce take burin ta yi aure ta fada cikin wahala kuma babu wata uwa a cikinku da take burin ta aurar da yanta ta jefa ta cikin matsi cikin wahala kowace ɗaya a cikinku ƙoƙari take ta samu ingantacciyar rayuwa kuma mu ma iyayenku maza ƙoƙari muke yi mu sa ku a gidajen da za ku ji daɗi hankalinku ya kwanta to ana samun rayuwar aure mai daɗi ne da kulawa da waɗannan abubuwa da zan ambata abu na farko duk auren da aka yi shi akan addini to ina muku albishir insha Allah ta'ala za a ji daɗi a wannan auren ma'ana dole ne a samu sifa ta addini daga iyaye mata jarinku zaman lafiyanku ku tanadi yara 'yan mata masu addini ku sa su a gidajen mazajensu wallahi shine za su yi muku albishirin hankalinsu a kwance ke ba sa cikin bakin ciki da damuwa illa dan abin da ba a rasa ba na kaddara da Allah yakan iya jarraban mutum ya fada cikinsa wannan kuma kaddara ce ta riga fata manzo Allah ya gaya mana ya ba da shawara lokacin da za a yi aure ya ce wa masu neman aure alaika bi zati dini ta riba talak na hore ka da auren mai addini sai hannunka ya samu alheri abinda ake nufi auren da yake mai daɗi shi ne auren da yake an gina shi akan addini idza lam takun al mar'atu zatu dinin afsada ad-din zawjiha malamai suka ce idan mace bata zama mai addini ba to in Allah ya sa da sai ta lalata addinin mijinta da kai ya kamata ka zama mai hankali da annabi ya ba da shawara in zaka auri mace ka nemi mai addini don kada ka je ka auri mara addini ta lalata maka addininka ke ma in kika kuskure kika fada hannun mujrimi mabarnaci mutumin da baya tsoron Allah baya da addini wallahi zai lalata miki addinin ki kuma daga ƙarshe zaki mutu ki shiga wuta akwai matar da ta aure wani namiji ashe baya sallah tun tana masa magana ya rinka sallah ya rinka sallah baya yi da ƙarshe ta ce wallahi malam ni ma daidai ne sallar nan ne kun ga wannan afsada laha dinaha mijin nata ya bata mata addininta menene sifar mace addini mai kula da sallah mai kula da azumi mai kula da dukkan farillai da Allah ya dora mata mai kula da bin dokar aure alamar mace mai addini ita ce tana kulawa da dokar aure iyaye na mata aure addini ne aure amana ne duk wacce aka je aka daura aurenta da salatin annabi aka haɗu aka yi taro aka daura aurenta wallahi aiki ya same ta dole ki kiyaye mutuncinki dole ki kiyaye dokar Allah a kanki in ba so ki lalata lahirar kitin a duniya ki sani cewa ba daidai kike ba da wacce ba ta da aure mai aure da ana nuna mata nauyin da yake kanta da za ta ga nauyin da yake kanta wallahi ko jirgin sama ba zai iya ɗaukan kayan da yake kanta ba amma matsalar da yawan ku ba ku sani ba kuma ina jiye miki tsoron auren mara addini duk wacce kwaɗayin duniya ya ɗauke ta saboda ƙirƙirar rigar wani ko tsadar motar da yake hawa ko babban gida da yake da shi ko matsayi na kujera a gwamnati da yake da shi ko sarauta ko mulki ko abin duniya kika je kika aure shi bai da addini wallahi tallahi zaki kuka zaki zubar da hawaye na ga dama a nan zan yi ta baki isoshin mata da suka auri marasa addini daga nan har magarba ki ji bakin cikin da suke rayuwa da shi ta ce malam na aure shi baya sallah haka yake katon banza ya zo kwanta mu a gado ba shi da aiki sai jima'i yana neman hakkinsa a wajena amma shi baya ba da hakkin Allah malam ya halatta kaurace masa malam ina kallon sa za ya kira asubahi ba zai yi sallah ba azhar za ta masa a gida malam ba zai yi sallah ba zai dawo daga kasuwa ko ofis tsakanin magariba isha'i malam baya fita sallah malam sai dare yayi yazo yana rarrashi na yana neman biyan bukatar sa dan adam malam na bakin cikin in miƙa kaina ga wannan mutumin mujrimi mabarnaci da baya sallah yanzu ita abin da ya dame ta mijinta ya ki ya ba da hakkin Allah kuma ya zo yana neman ta da za ki rayuwa mai daɗi da wannan kasamun mutumi wata ce wallahi malam duk ranar da ya dawo da daddare mutum ne mai shegen neman mata baya zuwa kullum sai ya wankan janaba kafin ya zo wajena ba wai wankan tsarki ba wai wankan tsafta ba wankan janaba zuwa yake yi sana ta ce da yawa a suturarsa ina ganin alamar abin da ya yi wata ce wallahi malam dan wiwi ne haka zai zo mun yana buge yana warin wiwi wata ce dan giya ne akwai dan luwadi akwai wacce ta kama mijinta yana kwance da namiji a gidanta ɗaya daga cikin misalai masu yawa tarin yawa da ya kamata ku sani in kika kuskure kika auri mara addini zai iya zuwa ya nemi namiji dan uwansa ya watsa kashinki mara addini zai iya neman makociyarki mara addini zai iya neman yar aikinki ta ce malam wallahi tallahi na kama mai gidana a ban daki yana lalata da yar aikinmu ido da ido na ganshi malam na kama yar makociyarmu munafuka yarinya budurwa a duk da na tafi asibiti mai gidana yake zuwa na kwanciya da ita a kan gadona malam na tsinci yan kunnanta a kan gadona malam ta manta dan kwalinta a kan filona wannan duk ikayoyi ne na mata da suka auri mara addini suke ɗanɗana ku da su yanzu sai na ƙara yi miki wa'azi na ce in zaki aure in zaki aure ki nemi mai addini haka shi ma da ya aure ta mara addini mace mara addini ba ta da dadin zama mahaɗinciya ne maciyar amana ne mara addini ita take relationship da wasu maza wanda ba mijinta ba sau nawa ake kama mace tana zina da abokin mijinta sau nawa ya kama ta ƙaninsu yana lalata da ita akwai matar da ƙanin mijinta ne mata ciki wallahi akwai kes ɗin da aka kama wani ya kama matarsa da ubansa ubansa da ya haife shi matar take yadda uban mijinta yana lalata da ita malam wannan babi na magana akan auren mara addini bai da daɗi kar mu bata lokaci akan sa kawai wuce shawara ta gare ki kar ki kuskura ki fada hannun mara addini wallahi in ba haka ba sai kin yi da na sani in ya fi kowa kuɗi kuɗinsa na banza bai zai miki amfani ba me amfanin kin aure shi yana da kuɗi bai da addini yana ɗauko miki matan banza akwai wadda ta ce a gabana yake shigo da karuwai in na yi magana iyaye na su ce ai kukan daji nake duk gidaje da motoci da yake da shi kina gani ba da zaki da shi za ka karki aure mara addini malamai sun ce lallai mutum ya yi ƙoƙari ya rayu da mai addini duk mutumin da ya rayu wato da wanda yake bayi da addini to ya shiga uku wani ya zo gurin Hassan al-Basri yace ya imam ina da yata budurwa ina so zan aurar da ita dan Allah ina so ka bani shawara wa zan aura wa yata Hassan al-Basri yace da shi zawishha ila man yattaqillah a wata riwayar zawishha ila taqi ka aurar da yarka zuwa ga mai tsoron Allah in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yuhinha idan ya sota mai tsoron Allah idan ya sota zai girmama ta duk wanda ta aure mai tsoron Allah zaki ga yana girmama ki da dadi mijinki yana girmama ki wa in akra wa in wa abghadaha idan kuma baya son ta yana fushi da ita lam yuhinha tsoron Allah su zai bari ya toza ta ce wulakanta ta ba to kin ga ribar ki aure mai addini mai tsoron Allah ko da kin gaji tsufa ya kama ki ko kina da wata ɗabi'a ya ji baya san ki to ba zai iya wulakanta ki ba saboda yana tunawa da aya da hadisin da suka ce a girmama mace a mutunta ta kenan ana jin daɗin aure abu na ɗaya da aure mai addini both side mace ta aure mai addini namiji ya auri a a macen da take mai addini ku rike mutuncin ku ku saka hijabi ku saka niqabi ku je makarantar islamiyya ku daina barin maza suna lalata budurcin ku kafin ku shiga gidan mijin ku na aure ku daina alaƙa da maza kuna shiga cikin maza ana fita da ku fati da kaɗe-kaɗe da raye-raye ku daina yi zai lalata tarihin rayuwar kinan da shekara ashirin talatin masu zuwa a cewa 'ya'yanki da jikokinki uwar ku karuwa ce a garin nan ba abin da ba a yi da ita ba wani yaro ya zo ya yi rashin kunya wa wani mutum a unguwarsu ya gaya masa magana ya zage shi sai mutumin ya ce Allah sauwaye wannan yaron ba dan wance bane ka ce eh sai ya ce ka je ka gaya mahaifiyarka ka ce mata ta san wani ta gaya maka muna yara me yayi ban yi da ita ba uwarka ce da ta bi ka je gaya mata yanzu wannan wa ya jawo wannan yaro zage uwar in kika je kika lalata rayuwar kin cuci ƴaƴanki da jikokinki ina tausaya miki abu na biyu husnul khuluq kyakkyawan ɗabi'a shi ke ba da aure mai daɗi sunan lacca ta aure mai daɗi zaman aure mai daɗi duk matar da ba ta da hali mai kyau take da hali irin na karya mace mai hali irin na maciji mace mai hali irin na kaza wallahi babu ke ba jin daɗi husnul khuluq almar'atu as-sayyi'atu al-khuluq dararuha akthar min nafiha matar da take mai mummunan ɗabi'a wallahi amfani cutarwanta yafi amfanin ta duk wanda Allah ya jarabe shi ya auri mace wacce take mai mugun hali za ta fada da kai ta fada da uwar da ta haife ka kai miji mace mai mummunan hali tana da bakin kishi na zuba wa kai kanan zir mace mai mummunan hali ‘ya'yanta ba sa jin daɗinta mace mai mummunan hali makotanta ba sa jin daɗinta mace mummunan hali ba ta yin baƙi ba ta karɓan baƙi mace mai mummunan hali mace mai mamaya mace mai handama mace mai ɗabi'a ta rashin ji mace mai mummunan hali ba ta da aminci za ta iya zuwa ta jawo wani ya zo gidanta ya yi lalata da ita a shimfiɗar mijinta saboda halin ta bayi da kyau bata tsoron Allah ki zama mace ta kwarai matar arziki mai haba haba da miji mai haba haba da ƙawayen ainihin wato miji da dangin miji mace mai haba haba hatta da maƙota wallahi akwai matar da hatta maƙotansu makota maza a waje sun san kyakkyawan halinta tana aika musu ruwan sanyi tana aika musu abin arziki amma ke halinki bayi da kyau marowaciyar mata ce ki akwai wanda ya zauna a hannun wata mace mummunan hali ce malam na azabtu ya ce wallahi malam za mu je gona mu dawo a yi abincin rana matan nan sai ta ware 'ya'yanta ta ba su su ci su ƙoshi namu abincin sai ta ɗebe ta zuba shi a kwano ta sa shi a kabet ɗinta ta sa shi cikin jere akan iya samun abincin kwana uku hudu a ɗakin ta ya rube yana wari saboda mugun hali akwai matar da saboda ƙetanta da rashin halinta mai kyau bace yadda wani ya raba mijinta ba musamman idan mijinta yana da rufin asiri mace mai mummunan hali ita ce take koran dangin miji a gida ba isa a zo wajensa ba ita arzikin da aka samu sirri ta cinye ita da 'ya'yanta ba ki da daɗin zama halin ki bayi da kyau inda ba a cin arzikin ke kya zo gidan ki ci arziki dan me za ki rinka hana abin da Allah ya ce a yi mace mai mummunan hali tana kulla gaba da kiyayya da uwar miji ta mai da uwar miji kishiyarta ke za ki yadda ta zo ta wulaƙan daki ita kuma akwai wanda ta ce wallahi tallahi sai ta yi maganin uwar mijinta tana shewa saboda halin da bai da kyau uwar da ta haifa miki mijin ba sai da ta yi naƙuda ta haifi mijin kika gani kina so ba shine za ki mai da ita abokiyar gaba abokiyar faɗa akwai mutumin da ya ce malam kun ce a rike marayu na je na ɗauko maraya mata ta ta hana ni na rike maraya mata ta halinta bayi da kyau yara ne marayu na ɗauko ɗaya biyu a gabana cike musu azaba sai ta ba wa ‘ya'yana abinci ta hana su na yi magana ta ce ita ba za ta rike ‘ya'yan wani ƙato ba saboda halinta bayi da kyau hajja ke ɗin shiga inuwa ko ba ta wuri ita shiga inuwa yanzu ke ba za ki bar mijin ke rike maraya bai shiga aljanna da manzon Allah yake ana wa kafir yatimi ka hatani bil janna annabi yace da ni da mai rikon maraya kamar haka ne a gidan aljanna ku duba tsakanin yatsun nan guda biyu yadda kowanne yake kusa da kowanne da manuniya da yan tsakiya yace da ni da mai kulawa da maraya muna kamar haka yanzu ba abin alfahari bane gare ki mai gidan ke ɗauko maraya ki kula da shi to wallahi akwai akwai matan da duk ƴaƴan da ba nasu ba suka shiga hannunsu saboda mugun halinsu wallahi malam sai sun dandana fuda akwai bawan Allah da wata mata ta yi mai azaba ta yi mai azaba kuma bari muku wani albishir ku gane musamman mata da ake ba su ƴaƴan da ba nasu ba suke nuna mugun hali suna azabtar da su waɗannan ƴaƴan da kuke musu azaba sai sun fi ƴaƴan ku albarka in ba kun yi da gaske ba wallahi galiban ƴaƴan da aka tsabtar da su sune masu kuɗin sune masu arzikin sune masu mulki sune masu ilimin ta gama yi musu azaba da Allah ya tashi ɗaukakawa sai ya ɗaukaka ɗan da ta yi mai azaba ɗin ya bashi ya bashi ita kuma nata ƴaƴan suka zama yaran shi sai dai su rika cewa ai wannan mamanmu ne ta rike shi ya ce ni na san abin da uwarsu ta yi mun uban ya mutu ba shi ne inuwar ba dole dole ta kulawa da ita da 'ya'yanta gaba ɗaya koma kan wannan yaron dan shi ne mai abin duniya a lokacin ta san wai ɗanta ne in an zo maganar 'ya'yanta ma har da shi take lissafawa saboda rashin kirki da ku ta gama mai azaba ya ce ina sanar da ita ta zo ciwo ya kwantar da ita a asibiti za ta mutu ya ce uwarmu daman ta riga ta daɗe da mutuwa daman dalilin da ya sa muka shiga wannan yanayi uwarmu ta mutu aka ce ka je ka duba ta yaya ya ce a maganar in je in duba ta bata da lafiya amma zan ba da kuɗin magani albarkacin ubana ya aure ta amma ni dai in je in haɗa ido biyu da wannan mata a ce an gama ai Allah ya kubutar da ni daga hannunta ai ba zan da komawa ba ka je ka taimaka mata yace ga taimako ku yi mata amma maganar je in gaishe ta Allah ba ta lafiya ni dai ba zan yi ido biyu da ita ba in ta gaishe muku zance haka al'amuran suka yi ta gudana ba shi kaɗai ba da yawa akwai waɗanda in suka tuna abin da matan iyayensa suka yi musu wallahi ko makwarwar ruwa guda ɗaya ba za su ba su ba ke ki ji tsoron Allah ki kyautata ki kyautata wa 'ya'yan mijinki ki kyautata wa 'ya'yan kishiyarki watakila su za su rike ki ba mamaki dan kishiyar ke zama gwamna a lokacin za ki ce kina da ɗan gwamna ko bayan kin gama azabtar da gwamna yana yaro ba mamaki dan kishiyar ke zama babban malami ni zan yanzu da nake muku wa'azi wallahi a yanzu ga shekaru na daidai gwargwado ina iya tuno lokacin da nake yaro karami mahaifiyata ta rasu kuma ina tuna irin yanayin rayuwar da na rayu har ina ina tuna lokacin da babana ya ɗauka bai ƙara aure ba irin zaman wahalar da na yi a gida ina karami sai dai babanmu ya je kasuwa ya dawo ya taho mana da dan abinci mu ci mu je makaranta mu dawo iyar mu ta taimaka mana ta mana kaza na san irin wannan rayuwar ina tuna kuma ina tuna lokacin da babanmu ya yi aure ya auro wata mata matar arziki da ta taimake mu ina mata addu'a wannan matar ta nuna ta rungume mu malam ta nuna mana kamar mahaifiyar mu bata mutu ba muka yi ta shagwaba yadda muka ga dama mun samu wuri Allah ya taimake mu ba mu samu mai gashi ba amma matan nan wallahi malam ta rasu yanzu ji nake ina ma tana raye ni mata goma ta arziki wallahi nake gaya muku ba ita ta haife ni ba amma wallahi na tuno hidimar da ta wallahi har yanzu ina tuna miya da take mana gangariya lafiyayya saboda muna yara muna dan kwaɗayi kaɗan haka ai da mun yaro dan kwaɗayi ne yana son abu mai daɗi kulawa da mu take sosai yanzu ki tuna inda wani abu ta mun mara kirki wallahi ba zan manta ba to ke da ke nake ke da ke nake ko da mijinki zai matarsa za ta mutu ko za su rabu aka baki ƴaƴan wasu da Allah ki zama mai kyakkyawan hali ku zama masu siyasar zama da mazajen ku duk wannan akan kyakkyawan hali kar ki zama mai mummunan hali namiji da kike gani yana da wahalar sha'ani da haka Allah ya sa ku mata kuna da hakuri idan baki zama mai hali mai kyau ba za ki ci moriyar mijinki ba wallahi dole ya bata miki wata ran ki kau da kai ki ga kaman ba a bata ba dole ya gaya miki bakar magana ki yi hakuri dole ne ki nemi wani abu ya ce a'a wallahi hakki na auratayya akwai mazan da ba sa ko satin nan wata mata ta kira ta ke ta cewa ta wallahi malam mai gida na in ya kaurace mu sai na yi ta kuka ina zubar da hawaye kafin ya bani dama ma wai ki duba fa namiji fa yau Allah ya juya al'amari ma kar aure take zuwa ta tsuguna tana kuka wa mijinta cewa kubutar da ita halaka ya biya mata bukatar ta ta auratayya dan kar ta je ta zina sai banza da ita in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ki kama gaban ki sai kin yi hakuri sai kin kawo da kai sai kin kai zuciya nesa ki zama mai son makota ba wai ƴaƴanki ba ma kaɗai ba wai ƴaƴan kishiyarki ba yau daga cikin masifar da take damun mutane duk matar da ta kashe aurenta ta je ta auri wani namiji ta bar ƴaƴanta biyu uku a hannun kishiyarta to wallahi gwanda ta ɗauki ƴaƴanta ta kai su almajiranci shi ya mata alheri akan ta bar ƴaƴanta a hannun kishiyarta ga kunan kamar da tsoron Allah kamar kan na mala'ika Jibrilu amma halinku bai da kyau akan wannan babin kowa ba ta yadda da kowa ba a ce yau aurenki ya mutu ki tsallaka ki bar ƴaƴanki a hannun kishiya idan wata ran ƴaƴanki suka zo gaishe ki wallahi sai kin zubar da hawaye akwai wacce take kullun in ɗana ya zo sai na cire mai barbata a rigarsa me yasa aurenta ya mutu ta tafi ta bari mijin ya auro wata ita kuma ba ruwanta da ƴaƴan sai dai musu azaba shi ko mijin baya kula ko kuma matsoraci ne mai rauni baya iya magana idan aka cutar masa da 'ya'yansa shi yasa ina tausaya miki ki daina gaggawan kashe auren ki wallahi ko dan waɗannan 'ya'ya ko dan waɗannan 'ya'ya ko dan waɗannan 'ya'ya ki hakuri ki zauna gidan mijinki galiban bincike ya nuna mana duk matar da ta tsallake ta bar 'ya'yanta ta tafi wani gida yanzu ba kina tare da ke da mijinki ba kika tsallake ki kashe auren ki to za ki je wani mai mata uku yana neman ki sa'an babanki za ki iya fadawa hannun wani mai mata biyu gaba ɗaya fada suke da doke doke ke ce za a kai ki ta tsakiya ki ci uban duka a cikin su ga 'ya'yanki suna wahala akwai matar da ta yi aure bayan ta yi aure ta koma gidan sabon miji sai 'ya'yanta suke zuwa suna gaishe ta weekend sai sabon mijin da ta aura sai ce ke ni fa gaskiya a je da kamu yayan wani goto suna cin yamu abinci kullum kullum sai a ce taliya ta kare katin katin banza suna zuwa sa ta ce yanzu ƴaƴan na wani katin banza yake to na ruwana da su ni na haife su wannan ɗaya daga cikin bakin cikin da zaki tarar da shi ke lokacin da kika kashe aurenki kika koma gidan wani ƴaƴanki ma ba za a bari su kawo miki ziyara ba wallahi tallahi akwai matar da ta ce wallahi malam mijina mutuwa ya ban da yaya ya ban da dukiya da arziki amma in takaice maka zance wallahi mijina sai da muka yarjejeniya da shi cewa ni zan dauki nauyin yayana ko taliya ɗaya ba zai saya musu ba marayu ne amma ba zai taimake su ba ta ce malam in ka ga yaran nan sun ci abinci ni nake zara a cikin kuɗin gadon su in yi musu idan ka ga yaran nan sun je makaranta ni nake biyan school fees ɗin su ga wani ya ce yana so na amma baya son yayana ke yanzu haka kike a ganki gau a ganki garau a yi sha'awarki a soki a yi zance a yi soyayya amma baki isa ki zo da danki ba ba a son danki haka ne ko ba ka bane ana son ki amma ba a son ƴaƴanki yanzu kin yadda ke irin wannan rayuwa saboda ki yi hakuri da abin da mijinki yake miki ba mai daɗi ba ki kai zuciyarki nesa don kar ki jefa ‘ya'yanki cikin bakin ciki da damuwa abu na a abu na gaba ana ba da labari imamu ahmad ibn hanbal lokacin da ake magana akan zaben mace ta kwarai ta kirki mai hali mai kyau an kawo masa mata guda biyu sai ce wace ce tafi hali mai kyau a ciki ɗaya makauniya ce tana da hali mai kyau tana da haƙuri tana da ɗabi'a ta ƙwarai ɗaya kuma idan ta biyu garau idan ta a buɗe amma halinta bai kai na waccan matan ba halas halinta bai kai na waccan matan ba imamu ahmad ya ce a bashi makauniyar ya zaɓi makahuwa ya bar mai gani ku duba fa an zaɓi mace makauniya saboda halinta yana da kyau aka ƙi a ɗauki mai gani saboda halinta bai da kyau da yawa daga cikin maza yanzu wallahi ba sifar mace yake damunta ko halittarta ba kuma wallahi duk wanda ya damu da wai sifar mace ko halittarta bai damu da halinta ba sai ya biya haraji akwai matar da za ka ga kamar ba ta da kyau amma halinta masha Allah mai kyau ne akwai macen da za ka ga kyakkyawa ce masha Allah amma kyanta irin na maciji ne maciji akwai kyau jikin maciji akwai laushi fatar maciji abin sha'awa har sha'awar fatar maciji ake ana takalmi da shi ana agogo da shi amma cikin maciji guba ne da haka ke ma zai iya yiwa kyau ne irin na maciji da ke belbela farin tsuntsu mai kyau abin sha'awa amma naman naman belbela baki kirin yake ke ma za ki iya haka ne ga kwalliya ga ado a zahiri amma zuciyarki a cike cike da ƙazanta akwai wanda za a ganta ba ta da fasali ko ba ta da sifa ko na abu duk mace mace ce bari in gaya muku wani abu guda duk wata mace mace ce annabi cewa yau inna fiha ma fiha abin da ke jikin wannan shi ke jikin wannan da haka ba abin wai a fuska ce ko a kaza ba a'a ɗabi'a ne hali ne da ka je ka auri mace mai mummunan ɗabi'a wallahi wanda ka je ka auri mai kyakkyawan ɗabi'a mai mummunan halitta saboda farin cikin da za ka samu akan matar da ka samu da za ta faranta ma da ta kula maka da 'ya'yanka wallahi bai zai kwatantu ba akan matar da ka auro kyakkyawa amma ba kai kaɗai ba ne mijinta da yawa masu kyan ba haka ake shiyarin din maza ake yanzu me shiyarin din maza ka je ka auro kyakkyawa mai kaza kana ganin kai kaɗai ne mijinta ba kai ɗaya ba ne akwai ƙawayenta da take waje da su tunda ba ta da tsoron Allah halin ta bai da kyau ba kai ɗaya ba ne mijinta ki ji tsoron Allah ki gyara halinki abu na hudu daga cikin abin da yake samar da zaman lafiya da daɗin zama sauƙaƙa wa miji a rayuwar aure sauƙaƙa wa miji sauƙaƙa wa miji yana farawa tun daga sadaki khiffatul mahri wat tabi'at sadaki ya zama mai sauƙi ba wai a tsananta sadaki sulallan gwal miliyan kaza shanu kaza wane ne kaza wata da aka jera mata komi dubu sha biyu dala dubu kaza silallan gwal dubu kaza shanu guda kaza akwati ɗari akwai wanda ɗari ɗari aka yi mata akwati ɗari shanu ɗari wane ne ɗari wane ne ɗari ɗari amma da aka bincika mijin da ya aure ta uwarsa da ta haife shi a tamfar kirki ba ta da shi kake yaudar kai wanda bai taimaki uwarsa ba zai taimaki daki ko ke kina ga zai taimake ki kuma abu ne mai sauki ku gane duk wanda baya taimakon iyayensa idan ya aure ki wallahi sai ya wulakanta ki a'a bayi da abin da yafi last card dinsa a rayuwarsa shine uwarsa da ubansa to bai iya taimaka musu ba ke kina tsammani in ya aure ki zaki ji daɗi a hannunsa ai ba sai kin dogon bincike ba na farko da mun naki iyayen ba su da kima idansa saboda bai wula bai mutunta a nasa iyayen ba zai mutunta naki iyayen sannan ke kuma wa karan kada miya da aka tsinci ki a hanya wataƙila ma kuɗin su yasa kika aure shi sai kin biya haraji ku sauƙaƙa wa mazajen ku wannan waliyai alfaharin tara uban sadaki ba daidai ba ne maza Allah ya ce mafi alherin aure shine aisar hunna sadaka matan da sadakin su yafi sauki idan da za a tambaye ki nawa ne sadakin ki karki dan na wani kuɗi miliyoyi ki ce sai an biya an yadda kin kai kin ma ta haka amma sauƙaƙa wa mijinki Allah ya sauƙaƙa miki abubuwa na wahalhalun aure ku daina tsanantawa sai an kawo kaza kuɗin yaya gwalgwal kuɗin inna gwalgwal kuɗin datafeto kuɗin inna soyiti inna mayiti inna gwaddo inna moye moye haka dai ga sunan ku ta kawowa kudin wance kudin wance a ta dora wa miji wahala wani bawan Allah ya burge ni kwarai yana cewa da yazo zai aurar da yarsa yace mata kar ki yadda ki roki saurayin ki ko kobo in na cikin roki shi sai na tada miki hankali ya kira saurayin yace ban yadda ba kar ka bata komai da niyyar wai wannan abu duk ni ba goyon bayansa akan wannan amma wai yana so ya koyi tarbiyya ne samarin yanzu ya kamata a bari su dan bayar aiki eh kwarai kuwa ya kamata su rinka dan bayarwa don wani baya ganewa idan aka ce kare bayar kare bayar in ba sa ba in yaje gidan ma sai ya ce ai baban ki ya ce kar a bayar to amma sai an musu karatun tani su sun fahimta amma wannan karamci ne wai dan me wai dan ya koya wa yar tarbiyya kar ma ta sa ido da rai ta yi aure ba dan Allah ba dan kwadai matar kwarai ita ce wadda take tausayin mijinta ba ta tsora mai tabi'at abubuwa masu wahalhalu da za su biyo baya tana alfahari idan kawarta ta yi atamfa ita ma sai an yi da ita irinta idan kawarta ta sa zobe kaza ita ma sai ta saka idan kawarta ta yi kaza ita ma sai ta yi wannan ba da kyau ku daina dora wa mazajen ku abin da ba za su iya ba yanzu ke daidai ne mijinki dan albashi ne dubu talatin kya zo ki haɗa kanki da kawarki wanda albashin mijinta dubu ɗari ne da hamsin duk mazaje ne amma naki talatin yake karba malamin makaranta ne ko kuma masinja ne ko kuma yaro ne a kasuwa talatin yake tsira shi wancan kuma ya samu babban aiki yana samun ɗari da hamsin don Allah a tamfarki za ta zama iri ɗaya da wancan don Allah tukunyar miyar ki za ta zama iri ɗaya da na wancan don Allah gidanki zai zama iri ɗaya da na wancan ai ke kanki da ke da kawaki ai zaki ga wata tafi wata ai ba ki ga kin fi wata tsawo ba wata kuma tafi ki ba kin yi hakuri ba bai ga ke kaza ne wacce kaza bane ba to dan me yasa mata za su rinka cewa abinda mijin wance ya min ni ma sai an yi min me yasa kuke haduwa a gidan biki a gidan yini kuke ta hira kuna zagin mazajen ku talakawa me yasa kike zuwa kice wai dan kawai ki ta saka kaza sai kin saka kaza me yasa zaki zo kina ciwo mijinki bashi bai san hawa bai san sauka ba kawai da kin je makaranta an kawo tallan wata atamfa ko takalmi sai ki je ki ciwo mijinki bashi dubu bakwai da ɗari takwas kin sake zagaya an je an kawo wani turare baki da kuɗi kin je kin ciwo masa bashi dubu sha biyar da ɗari uku haba malama alhali gaba ɗaya albashinsa dubu talatin ne da biyu kin je kin ci masa bashin sama da rabin albashinsa kuma idan ya ce ba zai bayar ba ki ce shi mugu ne baya taimakon ki ya ce muguwa mara tausayi da yawa daga cikin ɗabi'unku akwai mata masu kawo talla a makaranta masu talla hatta yanzu wajen wa'azin nan lacca na akwai mata masu talla da za su wata kawai za ta fita ba ta da asi ba ta da taro sai ta rinka ciwo mijinta bashi dan me zaki rika ciwo mijinki bashi kina dora masa nauyi ki bashi da ciyar da ke da daukar nauyin yayanki da kudin makarantar ku da gidan haya da larurorinki na asibiti da ciwukanki da matsalolinki ya zaki zo kina ci masa bashi saboda ki ji daɗi wannan ba da kyau kuma ba hali ne na kwarai ba Sayyid ibn al-Musayyab ɗaya ne daga cikin tabi'ai ana ba da labari ya aurar da yarsa budurwa wata rana kun san da nawa ya aurar da ita dirhami biyu babban malami irin wannan aka zo za a aure yarsa yace dirhami biyu ne kawai a ƙara yace kar a ƙara su kaɗai sun isa Umar ibn al-Khattab wata rana yana wa'azi akan mumbari yace la tughalu fi mukhurin nisa'i ku daina yin tsada a wajen sadakin mata alfahari ai an biya mata miliyan kaza sadaki manzo Allah ya ce auren da yafi albarka shine wanda aka sa sadaki kadan daidai gwargwaro da haka yana da kyau ku sani daga cikin dalilin da sai zai sa miji ya rike miki auren ki ki dade in ya kina tausayin sa ga kunan kuna da rashin tsari hatta tambayar miji abu ma ba ku iya ba yanzu wata mijinta yana dawowa gida baki sani ba da farin ciki ya dawo da bacin rai ya dawo wani ya bakanta masa mai gidansa ya daka masa tsawa a ofis baki sani ba yana dawowa yana ajiye hularsa wallahi magin mu ma ya tsare ga momi ma ta je an koro ta daga makaranta ni wallahi ga kawata ma nan an sa an koma dubu ashirin da bakwai da ɗari uku wannan mata wannan mata ashe baki da kirki daga dawowar miji ke ba su koya miki tarbiyya ba ne ba su gaya miki ba a gaya miji bukatu ba ba sai an karanta miji ba sai an gama karanta shi yana cikin walwala da nishadi kuna tafawa kuna abu na sai kice dalin in yace ya dai sai kice ina da magana kina murmushi kina sakin fuska zai ya gigita zai ce a faɗi mana sai ki loda masa bukatar dubu saba'in da uku da ɗari biyu da hamsin sai ya ce ya karɓa ya yi saboda lokacin ana cikin farin ciki da jin daɗi amma wallahi in yana cikin fishi ko yana cikin tension da damuwa kika mai buƙatar naira ɗari uku ma sai ya zage ki kuna ganewa ku daina miƙa wa mazajen ku buƙatu yau da gobe kuma kullum ba ni kullum ba ni shi yasa na sha faɗa a karatu ni ce ni dai ina ba wa 'yan uwana mata shawara wallahi duk matar da za ta yi aure ko duk wanda zai aurar da 'yarsa wallahi akwai musu sana'a wallahi mazan yanzu ba sa iya rike matan nan ɗari bisa ɗari Allah ba sa iya ku kula da sana'a a a ɗan ɗinki ne a a ɗan sabulu ne da mai na mata ɗan abun gyaran jiki ne ɗan kayan saide-saide ne naku ɗan kayan makulashe ɗan kayan gyaran miya da ɗan ƙanshi ƙanshin jiki da ƙanshin miya da ƙanshin abin nan duk abin da kika za ki samu taro da kwabo a a ɗan tsuntsiya ne a a ɗan leda ne a a ɗan sabulu ne a a ɗan kaza ne a kayan yara ne yan takalman yara ne yan abubuwa wani online talla ne haka da zaki ki rinka inda zaki samu taro da kwabo ina baki shawara ki rinka yi dan dinki ne za a rinka yi a koya wa mata dinki su iya mata suna dinka kaya alhamdulillah ana samun alheri akwai wata yata yar gidan yayana ne tana burge da kwarai da gaske ni da na ga wayar ta dama na san ba cewa za ta yi babba ba ni kaza yi min kaza ba kawai na san cewa dai fatawa ne ko na amma akwai wanda da ta kira ni kawai sai na yi da kyar nake daukan waya saboda in na dauka ma na san za a ce ba ni kaza ne me yasa wacce saboda ta koyi sana'a tana yi yanzu wannan ni ba mijinta bane amma ya kika ga mijinta kullum mijinta ba ni ba ni ba ni ba ni mazan yanzu ba ba sa iya jurewa ina so in shaida miki ki san fa abin da zaki har hada ki samu ki sana'a ki nemi sana'ar da mijinki ya yarda ki sana'ar da mai gidanki ya amince ki ki je ki nana khadija ma ta yi sana'a fa ta yi siye da sayarwa matan manzan Allah suna yin fa asusu a gida su tara don su yi sadaka matan annabi sallallahu alaihi wasallam ashe suna neman ya za su taimaki kansu su taimaki lahiransu da haka ki daina zuwa kina kai yarki bata iya komai ba a'a ke kai ta ta iya dinki mai gidanta sai mata keken dinki ko ki sai mata a hada ta da shi akwai yarinya budurwa ne da za a kai ta cikin kayan da za a kai mata sai ga sabon keken dinki ubanta ya sai mata yace in kin je tafi kasuwarsa in kin gama aikin kitchen shikenan ki hau kan keken ki ka cikal ka cikal ka cikal ka cikal ka cikal tana dinkawa wani dinkin a bata ɗari bakwai wani a bata dubu biyu wani a bata dubu ba ruwanta da karɓan abu kaza abu kaza na mijinta saboda me tana da abin da za ta yi da haka dan Allah iyaye na mata ku rike wannan akan abu ne da zai taimake ku don ku ji daɗin zama abu na gaba na biyar shine abin da yake kawo zaman lafiya da jin daɗin aure miji ya daina sa ido akan dukiyar matarsa la yajuzu su'alul mar'ati an maliha bai halatta a tambayi mace akan dukiyarta ba abin da ake nufi a nan gurin shine yanzu kamar mace tana aikin albashi kawai miji ya zo ya ce gaba ɗaya alat ɗinki yana wayata wala wannan ba daidai bane ya ita da aikin wahala kai da karbe albashin ko kuma duk abin da mace ta kamo wai sai miji ya ce a kawo masa sako ya ishe muku maza kuna zaluntar matan ku akan wannan waye ya ce maka ita ma ta bata da tasarruf a cikin dukiyarta an ce maka marainiya ce ko an ce maka yarinya ce karama wanda ta balaga har ta kai ga aure bata da ikon sarrafa kudinta babban ya turo mata dubu hamsin kace a ajiye karba an yi baki abokananka sun zo sun bata dubu ashirin kace kawo nan yayanta ya zo gaishe ta ya yi ihsani wa 'ya'yanka ya raba musu dubu goma goma ita ya bata dubu ɗari kace duk a kawo a rike za ka zubar da mutuncinka ne da kimaka ta je ta yi aikin albashi kai kake karɓar albashi sai abin da ka tsakura mata wannan ai bauta ce wallahi ba inda aka faɗi haka da aka aure baya zaman lafiya matukar miji yana sa ido akan abin da matarsa ta mallaka ban hana ba mace ta taimaki mijinta wannan abu ne mai kyau ki taimaka wa mijinki ki rage masa nauyi ki rage masa wahala amma miji ya hana matarsa ta sarrafi ba ta isa ta canja a baya ba ba ta isa ta sai takalmi sabo ba ba ta isa ta sai turare ba ba ta isa ta sai kaza ba kuma da kudinta ya zo ya ta zage-zage yayanki ya baki naira dubu ashirin kin kashe dubu biyar ya yi ta fushi da ke wata guda ke da kudinki a da aka sako ya ishe muku maza ku daina tasarrufi da hana matanku tasarrufi da dukiyarsu yanzu wata mata ubanta ne mutu ya bar mata miliyoyin kuɗi ku ji da kyau ana samun matsaloli ne akan wannan shi sa nake magana akan shi ubanta ya mutu ya bar mata miliyoyin kuɗi da gidajen haya da motoci aka raba aka kawo mata mijin gaba ɗaya ya sa hannu ya karbe ya rike saboda matar ba haushi akwai haƙuri da ladabi da biyayya shi kuma namijin wannan zamani bai da mutunci sai wanda Allah ya kubutar a cikin su bai da tausayi ya karbi kudin ta ya rike ya kara mata kishiya da kudin wannan ba zalunci bane kai ko arin kai ana bar ruwa ko wani tashi yawwa an ga wannan maganganun mutanen nan ba na dora ruwa ba za su zugunar da ni yawwa arin kai ana bani ruwa ina sha anan wani abu ne mai maiko na ci da safe na alhamdulillah wata mata ta iya abinci ta dafa mana shi yasa ku ga nake ta dora ruwan nan dan ko ban faɗa ba ma sai kun faɗa ne malamin nan yau ya ci mai maiko na ci din kuma wannan wa'azin ai sai da shan ruwa ko kina ji na wacce baiwa Allah an tafi an bar mata dukiya mai gidan ya tattare dukiyar gaba daya gidajen ya je ya sayar duk ya karbe takardun gidan ya sayar kuma an zo an yi magana ya kama faɗa yanzu dan Allah wannan mijin adali ne ta ce yanzu malam a ɗauki kuɗi na amin kishiya na ce wallahi kina da gaskiya duk bala'in da kika yi a nan kina kan daidai da haka wannan yana cikin abin da yake kashe aure shiga cikin dukiyar mace mutum ya rinka tasarrufi da dukiyar matarsa ba tare da yadda ba ko ya hana ta ta amfani da shi sai dai ka ba ta shawara zaman lafiyar namiji ya kau da kai akan abin da matarsa ta mallaka in albashin dubu ɗari take ɗauka don Allah karka waiwaice ta in tana ɗaukan albashin dubu ɗari za ta je unguwa kuɗin motar ta naira ɗari biyar ɗauki ka bata kai ne namiji wannan shine fawa shine girma idan tana ɗaukan albashin dubu hamsin bukata ta zo ta naira dubu ɗaya ɗari biyar karka waiwace ta yi mata kawai shine za ka samu kima da daraja Allahumma illa idan baka da shi sai ka ce mata wance ba kullum ake kwana a gada ba gaskiya ba da hali ba da shi da haka in za ki taimaka bismillah in ba za ki ba kuma rubuta ki ki bani bashi wallahi sai ka fi daraja in ba ka zuwa za ta gidan baban ta ce ai albashin tare muke cinyewa da ku daina tsanantawa akan dukiyar matan ku imam ibn sa'id sufyan ibn sa'id ne sauri yake ba da labari yace idza tazawwaja ar-rajulu duk mutumin da yazo auren mace da yazo auren ta sai yake tambayan me take da shi me ta mallaka yace fa'alam annahu libsun ka sani wannan mijin dan fashi ne ku ji ba wannan magabata ne suke faɗa duk wanda zai auri wata mace sai ya zo yake tambayan wai mai wannan matar take da shi Sufyan ibn Sa'idin Sauri ya faɗa na dukiya yana tambayan ya ga kudin ta mai kudi ce ko ba mai kudi ba ya nemi yadda zai yi tasarrufi da ita yace ka sani wannan mutumin dan fashi ne da makami ma'ana dan fashi a gidan aure kenan tana daukan albashi ya hana ta mu'amala da albashinta wani ya ce wallahi tunda kina dauka zai je mu raba hawa da gidan nan ki rike cefane ni kuma in rike kaza ko matarka tana ɗaukar naira dubu ɗari ko miliyan ɗaya ko sama da haka Allah bai ɗauke maka nauyin ciyarwa da shayarwa ba ba inda a shari'a aka ce matarka tana da kuɗi an ɗauke maka nauyin ka ci da ita ka shayar da ita har kuɗin kilo sai ka bayar Abdullahi dan Mas'ud matarsa mai kuɗi ne har zakka take bashi amma wallahi shi yake cefane ya kawo ya ciyar da ita kuma ta ci abincin Ibn Mas'ud zakka zakka matarsa take bashi amma ba inda aka ce wai ya ɗauke wa kansa nauyin ciyarwa da ɗaukar nauyi shi yasa auren ku yake mutuwa saboda kuna sa ido akan dukiyoyin da matan ku suke da shi abu na shida tsafta tana sa a samu zaman aure mai daɗi duk matar da take kazanta ce kazamar mace mai kazanta to gaskiya aurenta zai iya mutuwa ko kwanan nan wani yana ce mini malam zan rabu da matata na ce saboda me ya ce wallahi malam babban matsala ta da ita garanta kazanta yanzu ke ya kamata ki yaddar wa kanki har miji ki ce miki ke kazama ce ki duba yadda ruwa yake da yawa masha Allah ba wahalar ruwa ake ba akwai matar da dan lalacewa fa mijinta sai ya jefa mata ɗari biyu a ƙarshen wata naira ɗari biyu zai wulla mata ce ta fi je ki kitso da Allah kan na dawon tarar da kan nan haka haba da Allah yau mata saboda lalacewa kunshi lalle sun daina yi wallahi da mun sani iyayenmu da kakanni mata da iyayenmu da kakanninmu da wallahi duk inda ka ga mace zaka ga kafar da lalle yayi jajawo amma yanzu an daina yi ban sani ba zamani ne nuna lallen nan cewa ba abun kirki bane ko ba a ado da shi a'a ba gyaran daki ba gyaran gida ba gyaran kicin akwai wanda kicin ɗinta baya shigowa saboda ƙazanta da tarkace ga ganyen salad a nan ga na tumatir da na tattace ga yakuwa ga albasa an jefar ga manja ga magi ga gishiri ga kananzir ga kudajen bala'i ga kwanukan shekaran jiya da aka ci abinci ba a wanke su ba me yasa baki wanke ba wallahi almajiri na ne bai zo ba ke ba ki da hannun wanke wanke saboda ba shi da tsari da yawa a cikin ku inda za a ga kishin din ku wallahi ba za a iya cin abincin ku ba akwai kishin din da wari yake wari wanda yau a zamanance cikin kishin kanshi yake akwai turarin rika da ake sawa na kishin in baki sani ba ki je ki tambaya kin mai da kanki ba gidajiya yar ƙauye akwai turare akwai sabulun da ake sa da shi wajen wanke-wanke na kicin ba zai bari ya warin miya ba akwai turaren kanshi da ake makalawa a kicin a jikin kango katanga akwai man da ake zubawa a cikin kwanuka in za a wanke kwanuka saboda karni daga cikin ku yau mata akwai waɗanda kwanukansu sun wanke amma kwanan karni yake yi akwai abin da ake zuba a cikin ruwan ɗaurayar kwano in za a ɗaure kwano saboda ya kori karnin kwano karnin nama karnin miyar kuka karnin miyar kaza duk ba ki san da shi ba amma kin iya gulma kin iya surutu kin iya hada wuri amma duk abin da zai gyara ki ya gyara gidanki ba ki san shi ba kicin ɗinki toilet ɗinki wari da datti toilet in ba a sa masa abubuwan zamani ko wanke shi ake yi sai yayi wari akwai hoda da ake sawa akwai turarurruka akwai omo mai kanshi na wanke toilet musamman ba kowane toilet ba kowane omo ne ake wanke toilet da shi ba akwai na wankin na wankin toilet wanda kanshi ne da shi yana kashe karni ba kya yi wata tsaftarta tana yarinya ne ba ta haihu ba tana haihuwa ta daina tsafta nan ake gane kazantarta damun wani ya faɗa ce a'a ai ba a gane tsaftar mace da rashin tsaftar ta sai bayan ta yi cikin farko ta haihu duk macen da ba a ga jegonta ba to ba za a gane mai tsafta ce ko mara tsafta ba da yawan ku yan mata ne yan zamani kyakkyakal kyakkyakal ya kakal ya kakal ya kakal ana yanga amma kina haihuwa zancen ki ya kare wani tumburi fitsarin yaro ya jika mata gadon baya ga jirwayen fitsari a jikin hijabinta ga mamanta nan ya yi jirwaye yaro ya sha ya jika mata breziya ya jika mata riga kazanta ta zo wajen mijinta shake shake baya iya kusantar ta saboda tana karnin jego haba Allah hoyinu in ji fulani Allah sauƙaƙe da Allah ku daina gyara ɗakin ki miji ya zo ya ji turare yana dukansa ya kada haka ya ji wani kanshi ya juya haka ya ji wani kanshi ya kalle ki ya ga kwalliya tabbatar hankali yaushe zai zo dauki wayarsa yana duba mata amma da yawa daga cikin ku yau wallahi mazajen ku ko kallon ku ba sa iya yi saboda ba kwalliya ba ku iya yi miji kwalliya da ado ba waya cike gani kuma akalla za ki ga namiji face in kin duba wayarsa wallahi ko hoton yan mata wani kan a DP din wayarsa ma hoton wata ne kina nan kina zare ido da mijinki da komai amma a hoton wayarsa wai wata mata ta ke me amfani ki ke kina ina ba kya cire hoton ki tsana ki duk kwalliyar da wannan matar ta yi ke ma ki cire dan kwalin ki ki selfie ki danna ki raka ki dauka ki sa masa a DP dinsa to me kike jira ta je wajen kallon ruwa kwado ya zo miki kafa a bakin kogi? Ha? Ki daina? Kuma wallahi ina so in gaya muku wani sirri mata, kin ga tsafta? Wallahi tsafta tana iya rike gida. Miji wallahi yana iya rike ki saboda bala'in tsaftar ki. Zai iya haƙuri da ke a kan abubuwa da yawa saboda kina da tsafta. Mala akwai matar da wallahi ƙaryarka ka ga karantar ta. komai na ta malam nit kuma mu maza kun gane kun sai ina muke gane mata kazamai daga kan ƴaƴansu yaron da yake fitowa daga waje din nan in ka ga yaro digini da datti da annakiyar datti da majina da kazanta ya fito daga gida to ka shaida kawai fa'alam anna uwarsa kazama ce malam bari zai bar abin nan haka ba son zancen nan suke ba a ba sa so ai ko kabbara ɗaya ba ai ba saboda malam yana faɗan gaskiya ni kuma wallahi tausayin ku nake ji ni na sani in kina da kazanta zaki wahala hannun mijinki kuma na san daga cikin abin da yake gigi ta namiji ya sa shi yana son zaman gida tsaftar matar shi malam ka zo falon ka ji wani turare yana kaɗawa malam ka zo kan fulan ka kwanta ka ji wani kanshi akwai matar da na sani wallahi in sallah ya za ta ba mijinta zai sallah sai ta fesa wa sallah nan turare wallahi ya ce malam haka take ɗaukan hankali na tana yaudara ta matan nan nace ba yaudara ba ne ba ni sallah ya zan yi sallah wallahi sai ta fesa wa sallah nan turare domin girmamawa akwai matar da ba yanda za a yi mijinta ya zo kusa da ita ji tana tashin gumi amma yau wasu daga cikin ku rikici ake da su akan kitso gyaran gashi ki dankare kanki da gashi a dankare ina ruwan jirgin dankare sai dai ka ga mace tana ta haka kakakaf kaf tana dukan kwakwata kat kat ana hira da ita tana rankwashin kanta da mun ga kina rankwashi mun san cewa akwai matsala a cikin kan gashi da Allah ya baki ba irin na namiji ba dole sai da kula gata ne Allah ya girmama ke baki gashi amma ba a rike gashi a haka kawai sai an kula da shi kuma yanzu ke dan Allah bai kamata ki kula da gashin ki ba gashin nan ai dole a kula da shi gashin da an sa masa dan kwali an sa masa niqabi an sa masa hijabi malama ba dole a kula da shi ba dole an koma gida a fidda shi ya sha iska a gyara shi amma kin je kin yi wankan janaba kin daura dan kwali kin tafi islamiya kin da ƙara hijabi yana cikin jikaga dan karan datti a ciki malama ba dole kan ke rinka wari ba ba ki da abun busar da kai ba ki kwanci gashin ki ki kure shi ki sa masa mai mai kanshi yayi tsawo ya kyau ba ki yi ba ki iya ba amma kin iya zuwa gulma gidan makota da haka da kin cire dan kwalin ki kina zuwa kan mai gidan ki sai ki daina cewa dan matsa kadan da Allah dan matsa kadan da Allah saboda bala'i yana buga shi ki gyara yasa shari'ar musulunci ta wajabta mana kula da abubuwa masu muhimmanci na na aisha fa wata mata ce ta zo tambayar ta ya ake zarkin jinin al'ada annabi yayi bayani yace ta samu auduga duk wacce ta yi haila za ta tsarkaka daga haila saboda duba jinin ne da yake zuwa da karni kuma duba ta inda yake fitowa aka ce ki wanke ki goge ki sa auduga ki sa turare haka yazo a hadisi ai ba riga bane ashe ana sa turare har a audugar da za a za a tsarkaka daga gidan al'ada amma yau daga cikin mata nawa ne in sun zo karshen wata suka yi al'adar su suna ma da audugar da suna sa mata turare dan misk misku tahara da ake sawa misk misk da ake sawa ana tsarki da shi baki da shi turaren da ake sawa baki ma san bambancin turaren da ake sawa a riga turaren da ake shafa a jiki da turaren da ake sashi al'aura bayan an gama al'ada ba ki sani ba ko ba ki da shirin ki sani amma ana yin tsarki na na aisha ta ce kaza matar da sai take tambayan yaya za a yi da wannan audugar sai na na aisha ta kamo hannunta saboda kunya ta ce ke zo nan kar ki kunya ta mata ai ga yadda za a yi idan mace ta ce ta tsarkaka fa har zuwa gidan na na aisha ake ta tabbatar sai ta ce ga auduga je ki daki je ki sa auduga mu gani a gaban ki da sauran jini ita take ba su badauciya ta tsarka ko bata zauka ba ta gaya musu ya ake kula amma mace za ta zo ta yi al'ada ta gama ba wani canji ba wani kulawa ku gyara tsafta shine jarin mace kula da bakinki kula da gangan jikinki kula da ɗakin ki kula da kicin ɗinki kula da toilet ɗinki kula da ƴaƴanki kula da suturarki kina wanki kina guga kina sa turaren wuta da turaren ƙanshi lalle ki in mijinki yana son lalle tambaye shi wani iri yake so mai fulawa yake so koko irin na gargajiya da zambarau yake so tambaye shi yana son na hannu ko yana so yana son lallen kirji ko yana so yana so na bayan hannu ko baya so wani irin gazal yake so wani irin jambaki yake so wani irin kaza ba a taba zama mace ta zauna babu shafe shafe da makale makale ba duk inda mace take sai ta saka zobe sai ta sa dan kunne sai ta sa kaza sai ta sa kaza sai dai in cikin maza za ta ji amma duk baki sani ba turaren ki nawa yanzu a ɗakin ki ki gaya mu turare kala nawa ke da shi akwai turaren da ake sawa a tsakar gida in mai gida baya nan kina da shi akwai turaren da ake fesa shi a ɗaki ya dumama ɗaki ya dumama jikinki kina da shi akwai turaren da a iya sutura ake sa shi ba a sa shi a gangan jiki kin san shi akwai turaren da ake sa shi in za a kwanta kaɗai ake shafa shi wannan turaren in za a fita unguwa ba a sa shi amma akwai ƙauyawan mata a cikin ku wanda in za ta je unguwa sai ta fesa turaren da ake sawa in za a kwanta bacci wanda wasu matan suna ganewa wannan ƙauyaci ne da rashin wayewa duk ba ki san da wannan ba anya kin yi shirin zaman auren kuwa da sauranki abu na bakwai hibzul lisan kame baki duk matar da take da baki irin na reza to wallahi za ta yanki kanta kuma za ta yanki aurenta ta kashe shi murus da yawan ku ba ku da tarbiyyar harshe ba a yi wa miji magana ba shi yasa magabatan wala hatta magana suna koya wa ƴaƴansu magana malam ka je ka auro yarinya ba ta iya magana ba da ko kaza ni ba wallahi ku ku takura mu kwanci ne kaza kwanci ne kaza mijin naki zaki rinka ga wannan magana haka akwai matar da miji in ya aike ta ya aike ta sai dai ba tarbiyyar zance harshen bai da tarbiyya akwai matar da daga hira mijin yace kaga abin da yasa ba na son hira da ita da ka fara sai ta gaya ma bakar magana ita ita ba ta da wayewa ba ta iya magana ba ni da yi kuki ko yi wallahi ko kuma magana kuke gaya mu ni wallahi ko zo ko zo bakin ki kamar bakin menene zan ce ne mijin na ki zaki rinka mulgurawa baki wata kuma ga tsane aka sa mutum ya mijinta da sun yi magana hira ba take fuska a mata jin tana mulku da fuska sai ka ce wata tsohuwar aljana amma in tana cikin ƙawayenta dariya da buɗe baki amma mijinta baya ganin haƙorinta shewa da tafa hannu da ƙawaye amma miji ba a hira da shi wai wata mata ce aka kawo ƙararta tsakaninta da kishiyarta wai ta kawo ƙarar mijinta wai idan ya je ɗakin kishiyarta a hira suke yi har da tafawa in yana ɗakin kishiyar sai ki da ana an tafa ita kishi wato wannan ce ma kira ba wata ma kira ce wato ko mijin bai yi abin dariya ba kawai sai dai ali ta yi ihu ta ce sai ta kafa a sai ta kafa no wai dan ta sa wa kishiyar bakin ciki wai ta ji cewa ai ana hira da mijin mijin ya ce wallahi ko ba ka san dariya in ka je ɗakin wanci sai ka ja dariya ta kullace ka ita kuma an shigo ɗakin ta ranar girkinta a turkunin fuska a mokaɗe wai me aka miki haka nake Allah haka Allah yana zan ku gyara ne hawa ke kuwa namijin wannan zamanin zaki gaya waka dariya ake yi sakin fuska ake wa miji wasa da dariya haka ake yi to mijin ya fi Allah Allah ya koma ɗakin wance yana girkin tana yana girkinta saboda ta iya hira ta iya wasa ta iya ɗaukan hankalin miji ta iya kawo labari ita ko wannan ba abin da ta iya yan banda tagumi da turbu na fuska malam mace ta zo ta maka abinci ba wai bata maka ba ta kawo ruwa ba wai bata kawo ba ta yi wankan ta yi amma ba ta da tarbiyyar yaya za a zauna da miji magana bata iya ba ko hira wallahi kuna cutan wasu mazan shi kuma namiji kamar jariri yake in an tambayo shi an tarbo shi an ce yi ka yi kaza sai yayi in ba yi ba shi ma zai yi da an bata masa rai sai ya dauki wayarsa ga shi nan lokacin waya sai kai awa uku kana hira da wannan abar kana dariya da wannan abun ke kuma ga shi da ranki da jini da tsoka da komai amma ba ki ya gyara miji ba wayarsa ta fi gyara shi ki daina tarko da fuska wata wallahi fuskar ta kamar ta shanu ranta a bace ita ma ta yi miji da dariya mun san yanzu ko zo ka yi baki kana masa dariya ce yana ka karki masa ya je ya dauko wata ai shi yasa ake muku kishiya ya je dauko yarinya yar zamani ya shekara sha bakwai ta zo tana juya gidan ta ce malam fa har tsawa fa take masa na ce ba dole ta yi mai tsawa ba tunda ta gama da shi ke ba kina nan ba shekara talatin kin kusa arba'in baki iya komai ba yanzu yarinya ɗin shekara sha bakwai sha takwas take rike gida kina shirme saboda ta iya zamani ta karanci namiji sai ku kin tsaya an tara miki ƴaƴa har yanzu baki fahimta ba tsayawa za ki ki tashi ki miƙe zaman aure ba a yinsa da sakin jiki in ba ka baya je auro miki yarinya sa'ar kawai sa'ar yarki kawar yakki ta zo ta kwace gidan ki ji hankalin ya fi kwanciya can abincin ki ba a ci ba a zaman hira da ke saboda baki iya hira ba yace malam in ka zo kullun ranta a bace bata rasa ci ba bata rasa sha ba in ta yi magana to bakar magana za ta faɗa ina tausaya miki ki zama mai irin wannan dabi'a da ki iya magana in miji zai yi magana a san da me za a amsa in yana faɗa a daina maida masa idan ana musu ba a musu da miji in ya ja ki ce to na na saki mai gida ranka ya dafe ka cinye sai me durkusawa da ai ba gajiyawa bane wallahi idan na san in na saba da kai zan sha wahala wallahi zan maka da'a Allah kuwa ko ni dinnan da nake muku wa'azi duk wanda na san in na bata da shi zan sha wahala wallahi sulhu zan nema da shi ballantana ke miskiniya miji zaki faɗa da miji miji zaki zaman gaba da miji wani ya ce yau malam matata ta share wata ta uku ba ta gaishe ni kai in gaya muku na abu akwai mutumin da ya ce wa matarsa aka kai shi sulhu a wajen wani malami ya ce malam ba da matsala da ita illa kawai ba ta gaishe ni amma gashi na sa mata albashin naira dubu goma sha biyar duk wata kawai abin da nake bukata garin Allah ya waye ta ce baban momi ina kwana ya jiki ya al'amura kawai in tamu wannan ta gama wallahi albashi ya sa mata dubu sha biyar kawai dan ta gaishe shi amma ina takaice miki bayan wata biyu uku wallahi matan nan ba ci gaba da gaisuwar nan ba aka dada komawa yace ba ta gaishe ni na ba ta kuɗi ba ta gaishe amma na ƙara dubu biyar ashirin gaisuwa kawai nake so ni din nan na je wa'azi wani gari ni na gama wannan bayanin wata mata ta turo takarda wai a bata aya a bata hadisin da tace a rinka gaida miji na ce lalle kun yi kwari bari in haɗa kayana na yi gaba to malam ai tsagerancin ya kai da kalle ni a duba fuska ta a ce in ba da aya da hadisi da tace a gaida miji duk wa'azin nan da nayi ashe na iska ne ma'ana ba aya ba hadisin gaida miji abinda suke nufi wai waye ya ce a gaida miji amma kuma ya ce ya kawo shafa ne ko ai shi ka an ce kai ki asibiti ya dauki nauyi ki ai ya kula da ke ko ai bawan gidanku ne kika dauko da ba za ki gaishe shi ba ko ai a ofis kina cewa mai gidanki a ofis good morning sa good evening sa ko shi a gidan wani malamin gidan kakarki ne aka ce ki gaishe shi saboda baki da kintsi yanzu akwai abin da sai an baki aya wannan abin to akwai ayoyi wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf gaida miji kyautatawa ne eh to Allah ya ce kyautatawa da yake kan miji hakkin da ke kan miji akwai hakkokin miji akan mata kamar yadda akwai hakkokin mata akan miji akwai gaisuwa tsakanin miji da mata dan annabi ya raya sunnar gaisuwa tsakanin miji da mata shi da kansa ma yake bin ɗakin matarsa ya je su gaisa Allah ya kamu lokacin da mata wai yau gaida miji wai sai ya roƙa ya za ku yi aure mai daɗi kuma yanzu daman mace tana iya zama ta sati guda ba ta kula mijinta wallahi akwai wanda hajiya sai ta share wata guda wallahi ba ta mai magana ta ce tsakanina da shi sai ya ajiye kuɗin cefane in ina da bukata sai in rubuta da yake yar boko ce sai ta rubuta sai ta kasa masa a karkashin a makullin mota sai shi kuma sai ya dauka tun da dan boko ne sai ya karanta sai ya zaro kuɗin sai ya ajiye mata akan talabishin ita kuma sai ya tafi sai ta lallaba sai ta ɗebe kuɗin abincinsa kafin ya zo ta ajiye masa ba za ta zo wajen sa in ya gama ci sai ya fita sai ta ɗauke ta wannan idan ana buƙatar ranar sai dai a tura yara ba ta magana da shi ba ta zuwa ɗakinsa ba ya zuwa ɗakinta wai kuma zaman aure ake wani abu sai gidan ba shi ba kula ne ga kinan kamar abin tausayi amma halinki bayi da kyau yace yanzu ir wannan yarinyar ir wannan yarinyar hatta isa ta mun kaza aka ce kai hakuri ai mace ce tana da wahalar sha'ani innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'awaj ma fi dhila'i a'lahu an halicci mace ne da karkadattan kashi tana da wahalar sha'ani amma dan Allah ku bi mazajen ku kyautata musu girmama iyaye miji yana dawo da aure a ji daɗin aure duk wacce take da mijin ta iyayensa suna raye ki girmama wata ɗaliba ta burge ni kwarai ta ce malam ai da naga faɗan bi zai yiwu sai na mai da shi wasa naga uwar miji na tana da fitina sai ta ce zan yi maganin hajiyar nan Allah ya yarda kin san me take yi ta ce wallahi malam duk sati sai in je ɗakin ta in gaishe ta in ce hajiya ina gajiya ya kokari ba ni kayan wankin ki eh ta ce wallahi tattare kayan wankin uwar mijina ni nake zuwa ta ce abin mamaki malam ni fa ni shi mijina yake tattara kayan wanki na ya ba wa almajiri ya wanke a biya ni kuma in je in ɗauko na uwarsa in wanke kyauta na ce mu tafi haka ni na bautar da ɗanki ke kuma ki bautar da ni ta ce malam duk inda aka yi wata ɗaya wata biyu sai na samu farfesun kaji masu kyau na san tsohuwa ne tana son roman kaza in dafa mata kajin nan su laushi sai in je gaishe ta ce hajiya ina gajiya yaya aka yi ce ta tura mata kwano a yau har da wahala ta ce a ba hajiya ina wannan wahala tana buɗe sai ta ji kaji suna bugun fuskarta ta ce wata rana sai na ji hajiyar nan tana kira mai gida da wallahi idan ka taɓa wanke ka taɓa ni in kai da ka wallahi Allah ya ce ne ji ne maka albarka in dai kai da ka taɓa wanke yar kirki yar arziki ta ce malam na gama cin gwamnatin gaba ɗaya na mata wanki na mata guga na kai mata kaza na mallake ta na mallake danta irin waɗannan matan su muke so duk faɗan da ya fi ƙarfin ki mai da shi wasa ke yanzu kin ki suke faɗa da uwar miki idan ta fi ƙarfin ki sata a addu'a wallahi ki ta sallah kina roƙon Allah kare ki da fitinarta amma ki zo kina kishi da uwar mijinki ba ki ware ba kenan ba yar zamani ba wata an biya wata umara ta ce ba zan je ba sai da hajiya kin gane wannan kuwa mijinta ya biya mata kuɗin umara ta ce ita ba za ta je ba sai ya biya wa mahaifiyarsa su tafi tare saboda tsabar siyasa wallahi haɗin ki zaki mata in kin ga dama amma ba ku fahimta Allah ba ku ikon gane abu na tara ittiba'ul awamir bin umarnin shi ke kawo aure mai daɗi manzo Allah yake khairun nisa'i man idan amarta a ba aska mafi alheri a cikin mata ita ce wanda ka kama ta umarni za ta maka da'a kana ba ta umarni sai ta yi da'a idan nazarta ilaiha asarrarka idan ka ganta sai ka ji daɗi yanzu ke dan Allah ke ne wannan matar haka sifar ki yake da mijinki ya ganki yana jin daɗi kuma da ya baki umarni kina bin umarnin haka kike amma manzo Allah ce khairun nisa'i kenan abu na goma tausayin miji a shafaqatu war rahma a tausaya wa miji a jikayin miji idan aka dora masa nauyi yayi yawa ga kudin makarantar yara ga kudin asibitin ki ga kudin awo ga kudin mota na ɗauko yara a makaranta ga ɗinkinki ga na uwarsa ga na yayanki ga na yayan marayu da yake rike da shi ga na kaza ki rage masa nauyi ki rage masa wahala a saurara da Allah idan wani abu za a kawo da Allah ya hakuri kar a miƙa musu a baki sai na gama ya isa ai za ku wargaje mun dan wa'azin nawa kuma da ka a tausaya wa miji a sauƙaƙa masa shi ma miji ya zama mai tausayin matarsa auren da yake dawwama auren da yake dadewa shine auren da tsakanin miji da mata akwai tausayi akwai jin kai abu na goma sha ɗaya a samu alkafa'a lalle a samu daidaito a tsakanin mijin da mata a wajen aure ina so ku saurari wannan karatun kaɗan da Allah gaba ta sha ɗaya din nan kuna jina ana so a aure a samu daidaito daidaito na ra'ayi daidaito na shekaru galiban an fi son ya isa galiban an fi son mace ta auri mijin da ya bi ta shekaru galiban shi ne daidaitinta duk macen da ta auri sa'anta ana iya dan samun matsala wani lokacin duk macen da ta auri wanda ta bi shekaru in ba a ci sa'a ba za a iya samun reni ya shiga tsakaninsu duk macen da ta auri mijin da ta tafi shi wadata shi ma ana iya samun matsala a wani lokacin na ce wani lokacin saboda ba kullum ba ne ba wannan kafa'a din wannan daidaiton yana da muhimmanci wato daga cikin matsalolin da muke fuskanta a yau shine um, ana samun rashin daidaito tsakanin ma'auratan nan guda biyu ta hanyar abubuwa daban-daban sai ki ga auren baya yin daɗi da haka yana da kyau iyaye idan za su aurar da 'ya'yansu su kula da waɗannan abubuwa na daidaito tsakaninsu don a samu dawamar auren da jin daɗinsa sannan abu na goma sha biyu na ƙarshe shine soyayya dole ne a samu soyayya da haƙuri a cikin aure duk auren da aka yi shi babu soyayya ba a haƙuri to gaskiya ba zai dade ba abin da nake nufi shine hajiya kina da ya budurwa daga cikin abin da zaki fara bincikawa idan zaki aurar da yarki ki tabbatar shin tana son wannan mutumin kuma na sani kun fi ni sanin hanyoyin da kuke gane yarinya tana son mutum idan kin ga yarinya tana yawan maganar saurayinta to tana son shi ko da an kawo zancensa tana so a yi zancensa a ci gaba tana son shi idan kin ga yarinya ba ta so a yi mata magana aure kwata-kwata ba ta so a yi mata magana saurayi da an fara magana sai ta tashi tafi to ina tabbatar muku ba ta son shi hada auren sannan in ba sa a wala ku yi asarar kuɗin ku ne da ku yi kokari ku hada wato aure tsakanin masoya tanakahu tanasalu annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa sannan kuma idan za ku yi aure ku aure alwadud alwaluda alwadud wanda akwai soyayya love shine wadud daga wood alwalud masu haihuwa a binciki gidan yaran suna haihuwa a binciki gidan ita yarinya suna haihuwa sannan akwai wannan soyayya da auren da kuka hada shi babu ƙaunar juna babu soyayya to baya daɗewa bajewa yake watsa yake haka uwa uba idan babu hakuri duk yarinya da kika gabata da hakuri to auren ta ba zai daɗe ba ki koya wa yarki hakuri tun yanzu ki sa ta a makarantar hakuri wallahi kafin ki kashe kuɗi kuɗin gado kuɗin katifa kuɗin kujeru kuɗin kayan kicin wallahi idan ba ta da hakuri in dai namijin wannan zamani za ta aura wallahi ba za ta dade ba saboda gidajen aure yau a cike suke da abun bacin rai da bakin ciki sai wanda Allah ya kubuta kuma ku shaida ne ba sai na yi bayani ba kowa ta san me take tarar da shi a gidanta na bacin rai kuna jin idan ba a yin hakuri auren nan zai zo mu ya za ku ki turke yara yan mata ba ku koya musu hakuri ki ga yarinya ke uwarta da kika haife ta ba ta iya hakuri da ke to ya za a yi hakuri da wani bare da za ta aure shi soyayya ƙarshen zamani soyayya ƙarya soyayyar bakin cokali soyayyar da suke ba ta zuciya ba soyayya ta zahiri kawai ba ta batini ba ai ba a gane soyayyar gaskiya sai an zauna an zauna an yi shekaru an tara yaya nan ne mutum yake gane mace tana son su ko ba ta son shi soyayyar rigar da yake sawa soyayyar motar da yake sawa soyayyar aljihunsa in ya ɗauka ya bayar ana son sa in bai bayar ba ba a son sa ku tabbatar da soyayyar gaskiya in ya ba ta tana son sa in ma bai ba ta ba tana son shi kuma ba yanda za ku yi haka Allah ya gaga dama ya faɗa fanki huma fama lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba soyayya ga jini ne haka Allah ya ce jazbu mace kawai sai ta ga wani tana so ko kuma wani Allah ya darbe shi ga wata yana so haka Allah ya ga dama ya hada tsakanin mu gaba daya da haka ana yin aure ne da soyayya wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan shine soyayya wa rahmatan da tausayi da jin kai da haka idan yarki ba ta so to ina tabbatar miki ba lallai auren ya dade ba ku nema mata wanda take so ku nema mata wanda yake santa ku nema mata wanda suke kaunar juna amma auren kwalai auren yana turo miki recharge card yanzu ke hajiya har yanzu ba ki waye ba akan recharge card zaki auren da yarki to ya zama ci za mu kore shi katin dubu dubu yake turo min wallahi katin dubu akan katin dubu zaki ba da yarki dubu daya wataƙila ɗan luwaɗi ne wataƙila bai da aiki wataƙila halinsa bai da kyau wataƙila mai auri tsakane to inda soyayya yarinya tana iya haƙuri shekara ashirin a gidan aure idan ba soyayya kuwa wallahi in ta daɗe shekara ɗaya haka idan da haƙuri tana iya shekara hamsin iyayenmu na da sun fi mu haƙuri shi sa auren su ya fi daɗewa mu kuma matan yanzu ba su da haƙuri sai dai kwaɗayi sai dai buri sai dai tsegumi sai gulma sai fitina in ka bani ana soyayya in baka bani ba kaza kaza akwai mijin da yace wallahi malam in ka gama ta ta naga hakorinta da dariyarta to wata ya kai 27 da zaran watan albashi ya yi 27 sai malam dalin la la gaskiya lafiya to ya kwana biyu ya yaushe za mu yi salari ne kin ji wai yaushe za mu yi salari sai ka ce ita ce me ake albashin yace duk ladabi da biyayyen da take yi matsiyaciya na san albashi na take jira yace duk ranar da wata ya sha biyu sha uku yace yadda ka san annabi da kaburi haka muke zaune da ita ita haka take in an bata ta sake fuska idan ba a bata ba ba ta sake fuska kuma galibu kuwa ne kuke in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yasqutun irin sifar munafikai kenan da ƙarshe abin da so yi muku magana da kuna surutu shine da Allah iyaye ku rinka kula da shekaru idan za ku aure da yayanku na farko ina shimfiɗa cewa ba laifi mutum mai shekara hamsin mai shekara arba'in ya aure yarinya mai shekara ashirin talatin a musulunci ba haram ba ne amma ya zama ya shirya ya kimtsa kuma zai iya duk abin da mutum bai shirya masa ba bai kimtsa ba ya yi shi ba akwai damuwa yanzu abin da muka tabbatar bincike na faruwa ana yawan yi wa malamai fatawa sai a ɗauki yarinya ɗanya ƙarama 'yar shekara sha bakwai sai a haɗa ta da ɗan shekara hamsin da bakwai in san me yasa saboda mawadi shaidi fulɓe wuri shaidi magani jalako amin sai na fassara kuka wai wani fulani ne ko kuma kanuri ne ko kuma bolawa ne ko na'am to duk babu rawa ne ai kun ci sa'a da da bare bare ne da nayi maganin ku yau fulatin cizon ku na tashin hankali yawwa to Allah ya taimake ku tunda babu rawa ne mutanen babur ne to bari ban iya babur din ba amma dai barin muku da wasa kuɗi sai su sa a canja tunani a canja ra'ayi ku rinka lura da yarku shekarar ta nawa ya lafiyar mijin da zai aure ta wallahi ina gaya muku wannan ni duka ina da experience ya faru ne ni an gaya mun kuma an mun fatawa kuma na tausaya wanda abin ya faru da ita wata ce malam babana ya aurar da ni ga wani mutum abokin shi ta ce wallahi malam mutumin nan bai da lafiya ta ce wallahi malam baya iya saduwa da ni sai ya yi sati yana shan kwaya shirin ya sadu da ita na kwana daya sai ya yi ta shan kwayoyi yana shiri yana kimtsi ta ce idan aka yi saduwa ɗaya da shi zai ɗauki lokaci tukuna sai na yi da gaske ya da kimtsawa shine daci dan darazo shine itatuwa shine sassaƙe shine ma'ana shekarunsa ya kai ga ya ga shekarunsa ya kare amma an lura cewa yana da abin duniya an aura masa karamar yarinya ita kuma yanzu take ganiyar lokacinta dan Allah kuma ta adalci tana son yaya kuma an hana ta yi zina an ce mace kar ta je ta zina kar ta nemi wani saboda tana da mijinta a gida to yaya za ku haɗa ta da wanda ta fi ƙarfin ta fi ƙarfinsa wanda ba sa'anta ba wanda ya ci shekarunsa ya yi nasa samartakan ya wuce kuma yanzu kai kayi wa kanka adalci kana da wannan tarin shekarun ka dauki wannan karamar yarinya ba fa cewa ne haram ba akwai waɗanda wallahi sun san ba su da lafiya kuma suna zuwa suna auren ƴaƴan mutane dan haka sai ki ga matar mutum babban mutum ne amma matarsa karama ce amma tana bin maza a waje to wannan abun ne ba ma so yana faruwa me yayi zafi ka hakura da matar ka me sai ka je kana shan kwayoyi da itatuwa dole sai ka auren ka aure yarinya je ka nemo ta tsohuwa mana gajiyayya irin ka mai dan haske haske mai dan dama dama ba shi kenan ba to wannan yakan sa a samu zinace zinace a wajen gida wata ta zo bai da lafiyar da zai iya saduwa da ita har a samu haihuwa kuma gashi tana son gado da haka sai ta fita waje wani ya sadu da ita ta yi cikin a zo mai da cikin wani saboda idan ya mutu ta ci gado ya'yan ta ci gado daidai ne wannan ba daidai ba ne wata kuma bai da lafiya ne ta ce malam wallahi azimu sai ninki mini shekara guda bai waiwaice ni ba ba da aiki sai gadin gidansa da dafa masa abinci ta ce malam duk wasan duniyan da za ka yi masa wala mutumin nan sai dai ya rinka ture maka hannu idan ka taba shi kore hannunka ta ce malam na ce haka ake auren nan na ce gaskiya ba haka ake ba ba ki ci sa'a ba ai masa addu'a Allah ba shi lafiya ta ce ai ba zai warke ba me ya kai ki kwaɗayin duniya da haka shi sa na ce ku rinka aurawa ƴaƴanku sa'annan su wallahi wanda ke aura mata dan uwanta talaka wanda yake daidai da ita zai biya mata bukatar ta zinan ne ba ma so a waje ki ga mace tana tana zina da direban mijinta ki ga mace tana zina da mai bada fulawa a gidanta yaro almajirin gida yana lalata da matar aure ki ga mace tana zina da 'ya'yan makotanta saboda ba ta samun biyan bukatarta yaya haka kawai za a rufe ido a nan abubuwan da bai kamata ba sai a yi shiru a zuba ido amma wanda yake da lafiya wanda yake ga ya isa zai iya yi wanda yake aya annabi ya auri na Aisha tana shekara kaza shi yana shekara kaza annabi daban yake da sauran mutane annabi yace shi shi kadai ana bashi duk wani annabi yana da karfin mutum biyu na'am a cikin mutane akwai daban-daban wani yana da ɗabi'a ta daban zai iya yi amma a daina shiga hakkin 'ya'yan nan ƙanana da ake auren su a je a je ba cikin tasko a ɗauki yarinya ƙarama a sa ta cikin cikin kakanninta ga mutum tsofai tsofai duk da shi ya ɗauki yarinya yar sha biyar sha shida sha bakwai ya haɗa ta a cikin mata yan shekara sittin yan shekara hamsin da bakwai ya za a yi abin ya yi daɗi bai zai daɗi ba so zan dakata a nan saboda ana ce mu akwai tambayoyi waɗannan su ne yan nasihohi da so muku da suke gyara zaman aure in kun ɗauki nasiha ta abu guda goma sha biyu na gaya muku in ku rike su auren ku zai yi daɗi idan ku ba ku rike su ba to tabbas ba za a samu matsala kuma matsalar ce ba masu abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuma harshe ina neman Allah ya fi min assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala